gudunmawar da aka bayar domin baiwa jama'ar da ibtila'in ta shafa sun hada da trilolin kayan abinci da kuma miliyoyin naira da gwamnatin jihar gombe ta bayar da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa tiku abubakar ya ba da cek ɗin kuɗi naira miliyan goma da kuma kuɗi tsaba naira miliyan hamsin wanda hukumar albarkatun man fetur nnpc ta bayar tsohon gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo shine ya kawo gudumar tallafin kayan abinci da suka hada da tirela guda na shinkafa da kuma tirela guda na masara da kuma cek na kudi naira miliyan goma we came with um, one trailer load of rice and one trailer load of maize and a check of um, 10 million naira wasu da ibtila'in ta shafa sun ce ko da kwano guda na hatsi ba a ba su ba balle kuma kuɗi. Musa mai gari, angon ajiya, gongo, ban samu taimako ko zule, ban samu ba, ban ga tallafi ba, ban ga wani. Mu dai muna ce gwamnati dai ya yi mu taimaka mana, ga mu nan a kyanke. Assalamu alaikum, ni ce Hadiza. Kan gaskiya ni ɗan gudun hijira ne a gidan mutane. mu ba mu ji ba ban gani ba ni ban gani an kawo mana ba a dangane da hakan ne na tuntuɓi shugaban kwamitin raba kayan farfesa garba aliyu babaji ya ce kaya an ba da su ta hannun masu unguwanni domin rabawa gundumomi ne muka raba musu hmm. eh, su ne suka raba wanda suke kasa da sana kasa da su kuma suka raba wa individuals hmm. wanda abin ya affect hakan akwai eh, kayan abinci shinkafa masara eh, unguwa yake eh, da sun samu bita na jin da har ina jin kwakwai su kayan shayi ma su madara da sauransu mm. kana akwai kayan sawa irin kayan yara kayan mata eh, su gidan sauro su matras su barguna da irin wayan abubuwa mm. su aka yi rabu aka akwai gudunmawa da ya bada da wane ne suka bada nnpc yawwa na kuɗi suna na ajiye a wani account tsohon kwamishinan harkokin addini alhaji ado sarkin aska ya ce akwai cek ɗin kuɗi wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa a ciko abubakar da kuma tsohon gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo suka bayar wanda akwai aya tambaya a kansu kuɗi kan ba rawa ba ai na san wannan ka ne bulogin ma saboda akwai abubuwan da na sani nake gaya musu sani ba mhm. yawa To kudin nan an samu daga hukumar NNPC da gwamnoni haka? An samu da gwamnan Gombe, an samu da gwamnan daga Atiku. Mm. To na Atiku da gwamnan Gombe ne ba yi tsammanin sun iya kiliyarin ba. Ina nan aka kawo cikin Atiku daga fada, dan Gombe da mu an karfe shi aka kai shi har azare ya dawo nan. sannan shi ma a cikin lokacin da ya zo ni bana na amma a cikin akwai abokai wanda aka da su karbe su kai azare na NNPC yana nan a cikin separate account wanda ba mai taba shi na NNPC ya kai 50 miliyan naira miliyan hamsin eh. amma an ji cewar mai sharha kan al'amuran yau da kullum comrade abdullahi koli ya ce akwai ciwo idan aka sawa mutum tsammani kuma ba a cika masa alkawari ba kila nan ya faru a jihar bauchi ya faru a cikin garin bauchi ya faru a garin azare don gobara aka yi musu kuma duk wanda aka yi masa alkawari aka sa masa tsammani to a gaskiya ya fi ciwo rashin samu fiye da abin da ya asara ma na farko sannan kuma waɗanda suka ba da gudunmawa su ma ya kamata ce sun ji cewa an yi amfani da gudunmawar kamar yadda ta kamata saboda haka an sa mutane a cikin wani hali wanda wasu ba su da muhalli mutanen azurema wanda suka yi gobara kuma ba su da ma damar da za su buɗe shagon bare ma su mai da koda ɗaya bisa abin da suka yi asara wannan akwai tausayi a ciki Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.